بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين a yau 23 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyu ko? sha biyu ga watan ga watan mai 2026 miladiya a wannan majalisi namu na majalisan safe yau za mu yi katuka a cikin ilimin hadisi da ilimin kansa muna cikin kitabul hajji ma ba ta farko to za mu kanta cin mabbat na imam malik kuma haka ne mu zai kawata da fara duwa a farko ina in ka ku tuna inda muka alama kai yanzu ba an dade ba wato katin fa jima fa katin shota tafi ba kafin azumi mun wata daya sai an kai bayan azumi kuma aka zo azumi ga wata daya bayan azumi zo wata nawa wata biyu da yan kai da wata biyar a kai abubuwa suna tafiya na babun fita yin mumko yan wato malik yace babun fita yin mum babi zai magana akan taimama قال حدثني يحيى ويأتي قال شنو شي شي شي شي شي ويأتي حدثني شنو عبيد الله أن يحيى ده يحيى بام حديثي عن مالك دقى مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم دقى عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه دقى بابنسا وهي بابنسا شنو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق شنو بابنسا هذا بشي من يما لما يدقى فقهاء السبعة شي القاسم ابن محمد عن عائشة عن عائشة دقى عائشة أم المؤمنين أور مؤمنين أنها قالت تاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sashin wasu daga cikin tafiye-tafiye da yayi hatta idza kunna bil baida'i har sai da muka iso baida waje ne aw bi zatul jaishi ko kuma zatul jaishi shi ma waje ne wannan shakka ce yan qaba yaqdul li sai wato abun wuya na sai ya sai ya katse fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasi sai manzo Allah sai ya tsaya wato har wato aje a nemo shi aje a nemo mata abun wuyanta wannan yana nuna cewa ba laifi wata awa mai na shawo fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin wata ubangiji yayi su ne da da ado in za a yi tafiya babu laifi sai ado sai dai kuma a yi kokari ka su bayyana adam amma ba za ka hana mata ka ce wai dan za a yi tafiya a ji anguwa ka ce wai a a gida ne za ku yi ado ba ba waje ba mata ka Allah yi su kaga gashi har Aisha tafiya aka yi ba ta nuna ba babu Allah ba amma kaga har ta yi ado saboda mutane na na barin gari sau nan babu komi akwai abin da mata haka Allah ya halice su sai a da kai wa kaban nasu ma'ahu mutane ma suka tsaya tare da shi wala mai suwa alama in suka dinga tafi neman ruwa wani sama'ahun ma kuma babu ruwa fa atan nasu ila abubakar bin siddiq sai mutane suka zo wajen abubakar siddiq fa qalu suka ce ala tara ma sana'at aisha za abin da aisha ta je ta jawo ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta sanya manzo Allah ya tsaya a waje gashi babu ruwa wabin nasi kuma ta tsaye da mutane walai su alama in gashi mutane babu ruwa tare da su walai su alama in kuma tsaya a wajen da akwai ruwa ba shine walai su alama in walai su ma'ahum ma kuma gashi mutane babu su da guzurin ruwa kuma wannan ke nuna maka cewa inda sahabbai ke tarbiyya da shi zai su gaya manzo Allah cewa kai wannan mata amma an riga sun cewa Aisha ta da matsayi da manzo Allah kuma mace ce namiji kullum inda yake yi wani abu ne wanda ya wuce gona ba da iri wato shine wajen yayi tausayin mace tausayin macen ya sa matsala sai ya zama har ya tsaya ya ga tun suwa sai juya maza ne a zauna a tsaya je a yi a bibiya mata abin da take bukata abinci kuma mata da sauransu da sauransu amma kaga saboda duk da hakan ta faru sai suka je wajen abubakar tun da shi na ta cewa akan ita aishan da kuma zai iya ba matsala da shawara shi wazirinsa ne don haka aka je aka aka ruta kafansa saboda wato ya ya shiga tsakanin qalat aisha aisha ce fa da abubakar sai abubakar ya zo wa rasulullahi wadi'un ra'sahu ala fakhidi mazala yayi matashin kai da cinyata a cikin tanti kan nama ya bai bacci fa qala sai ya ce abubakar ya ce habaski rasulullahi والناس وليسوا على ماء kin riƙe mutane sun ki tafiya ki rike manzo Allah ki rike mutane ko mutane ba su tsaya a wajen da akwai ruwa ba yalwatacce ba ko san wajen babu ruwa wajen wajen Saudiya nan ba wajen ne ko ina akwai ruwa ba rairayi ne a wajen walaysa ma'ahum ma kuma in ba ba su da gudun ruwa فقالت عائشة يا عائشة فعاتبني أبو بكر أبو بكر تزلني إذا إذا فدا فقال ما شاء الله أن يقول يا فدا ما أبن ده أبن جيجا ما يفدا من أما تين شنا ما يكنت يلا ما يسا فدا وجعل يبعد بيده في خاصرتي sai ya dinga wato dan suka ta da hannunsa ma wato cin a wannan kuguna wato yana dan kamar zungurinta yana zungurinta yana mata kamar fada kamar dan duka ne haka ba ba ba sosai ba wala yamna'uni min at-taharruk babu abin da ke hana da motsi saboda jin zafin ba zungurin da yake min illa ma kanu ra'si rasulillahi sai dai jin cewa anan ne inda kan manzo Allah yake yana bacci ala fakhidi nan ne manzo Allah yake bacci a cinyata saboda haka matsayin da manzo Allah yake baccin da manzo Allah yake yi sai yasa ba na motsi to in ne motsi zai farka to kun ga yanda sabai suke amma binta ni ta san shi ai ba ba san shi ba ba mazala ya ta fusa mazala kansa ba soyayya ce ta addini ba soyayya ce mata miji da mata ba soyayya ce ta addini wannan saboda matsa mazala kamar wato mutum zai je jawo maka wani fushi ne to wannan shi sa kuma mazala kuma a cikin mata sai ta fi samun matsayi ba wai kawai aisha kawai saboda wai kyanta ko wani abu ba a ba shine kadai ba daga cikin mata ya mazala akwai tuma masu kyan daga cikin mata ya akwai kamar safiya safiya ta ce wacce take a kasa wuta a haibar ko eh to gaban safiya daga cikin mata yanta da galibin su mata wani amma dai safiya musamman ita ce aka kai aka aka kai labarin kyanta to amma Aisha kurwa yanda take fahimtar manzon Allah ta fahimce shi sosai yayin da ke mushi hidima ba ta kosawa har abin da yake za ta tana iya jin zafi sai ta sai ta hakura tana cewa la yamna'uni min at-taharruki babu abin da ke ya hana ni motsi illa makanu ra'si rasulullahi fa ce wato bigiran kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala fakhri wanda ke kan cinyana fanama rasulullahi hatta asbaha anan dai ban ce masa ko yi bai gama abin da zai yi tafi abin sa fanama rasulullahi manzon Allah yayi bacci hatta asbaha ala ghair mai har dai aka wayi gari safiya ta yi babu ruwa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayata tayammum sai ubangiji ya saukar da aya ta tayammama fa tayammamu ku je ku nufaci kasa ku yi tayammama فقال أسيد بن حضير sai Usaid dan Hudayr bayan ya ji ubangiji ya kawo waraka na maganar ruwa maganar taimakon bakun babu ruwa sai ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakar yace wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ko yan mutane gidan Abubakar wannan ba shine farkon albarkan ku ba ta hanyar ku ta samu alkhairi kaga su suna ganin kamar gashi ta yi laifi amma kuma sau hanyar wanda laifin ubangiji kawo wani alheri kuma wanda gashi ya washe har musulmai baki daya wani rahusa wanda ana iya zuwa inda babu ruwan babu baya kuma inda za a yi ta ya za a yi sai ubangiji ya kawo taimama to shi kaga kuna iya kin wani abu amma ubangiji shi a wajen sa alkhairi ne to zan ga cewa wa sharru laysa ilayka sharri ba a jingina wa ubangiji sharri aikin sa shi ba a jingina masa alheri qalat sai ta ce fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi sai muka wato a daga shi wannan wannan wato raƙumin wanda a kansa nake akan wani al'ummin nake sai aka daga shi fa wajadna al'iq da tahtahu sai muka sanya muka samu shi sarka amma tana kasan shi eh mutaya nan ko mutaya nan wannan fiqhun malik ne muka zo sai mu tattauna fiqhun malik wannan dai abin dai malik sai ya kawo maka wannan ya kawo maka ya kawo maka ne saboda ka fahimci taimama yadda aka shar'anta taimama ga lokacin da aka shar'anta taimama kuma yana nuna maka kuma girman sha'anin Aisha radiyallahu ta'ala anha sai sa alama masha Allah wannan isnadin isnadin sai kun ga duka ayyuma ne Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim daga al-Qasim ibn Muhammad daga Aisha hadisi ne tabbatacce la iskala fi ko ba Malik ne kadai ba dai ana hadisi yana cikin littafai na sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umda ko yawa sai umratul ahkam من كلام خير الأنام لأبو محمد أبو الغني بن عبد الواحد المقدسي من أتين كتاب الحج هو لا لا متاش عندنا علامة ني حديثي قد أبي لك أرشي نباب نباب فسخ الحج إلى العمرة yawwa hadisin abdullahi ibn umar in dai nawa ne ina shan bamban na 263 na kai wannan duk yi kidayen da za ka ga duk ba daidai suke da biya ba kar ku tsaya akan kidaya ku je kawai babul muhrimi ya kullu min sayd halal min sayd halal to sai hadisan bi gabanin sa ما نتي وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له فأذن له وسنت فأذن له فأذن له فأذن له ناكم يتي فأذن له إن أردت فأذن له فأذن شيني ديدي ناكم فأذن له وعن عبد الله بن عمر حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا لا يجلس قال يتي استأذن العباس ابن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب bakon mazala sallallahu alaihi wasallam dan kani na ga abdullahi tsakanin da mazala ba wai ta zani haka ba amma dai shi dai bakon sani sannan dan dan wato shi abdul muttalib ne wanda yake shine kaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yabi ta bi makka ya kwana a makka layali minan kwanakin da ake da ake kwana a mina kwana ranar goma sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki na mina ba ka da dama kana aikin hajji kace ba za ka kwana a ba to shi shine sai ya nemi izinin manzo Allah sallallahu shi ya kwana a Makka min ajli siqayatihi saboda shayar da majita da yake yi yana shayar da su ta jahiliya kamar ya shiga musulunci yake shayar da su akan dan jika abubuwa haka a ba su in sabil da kuma gani yanzu sabil su ma duk a lokacin laraba suna yi to sai a samu da ruwa da kuma wato zabibi wannan ruwa na inabi da kaza da kaza da kaza da kaza duka sai a daga ba mahaifita suna ci suna sha suna suna rage zafi kuma shi kuma yana suna neman lada da wannan abu to shine sai ya nemi manzo Allah saboda wannan maslaha ya tsaya ya kwana a Makka sai manzo Allah fa azin lahu sai ya mishi izini wannan malami suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalili wajen cewa idan duk da kwana a Mina wannan ya kama mahajjaci mahajjati to babu laifi idan akwai wata maslaha ta musulmai da zai sanya ya kwana a makka to shi kenan babu laifi sai ya kwana babu laifi sai ya kwana ba sai ya zo ya kwana a gida ba misali maslaha ta tsare ma jiranar musulmai ko tsare mutuncinsu ko ta yadda idan aka sake kai ka matsa to wannan makasudin da za su samu dama su yi aikin ajinsu lafiya lafiya ba za a same shi ba shi kenan sai ka ga wani maslaha sai ka zauna saboda me ne hujja shine hadisin al-Abbas ibn Abdul Muttalib din da Allah azza lahu ya mushi izini ya mushi izini ya kwana wa anhu kuma har yanzu daga Abdullah ibn Umar din qala yace jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal isha bi jam'i يجعل لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما أنا حديثي يكي توا دقدي شي عبد الله بن عمر يتي مزان الله ولا دق ولا أول ما سكي رويتي وهجم مقوانا فاكي da yake ku ru'an ni manasikakum to mutabai shi ke nan sai ba su yi kasa a gwiwa ba kamar jabir duk inda maza duk wani motsi da maza sai da ya rubuce shi aka dinga ruwaito hajjin maza Allah kamar da jabir ruwaito aka la ga duk sauran sahabbai su ma Abdullahi ibn Umar ibn Abbas sauran su kowa na faɗan abin da ya gani na aikin maza Allah sallallahu a wannan waje wani ke nuna maka cewa ibada shari'a ana samun ta ne wajen maza Allah ba samun ta wurin wani ba magana ne kawai daga shata wuri yana kawo shari'a da kansa ba جماع النبي بين المغرب والعشاء بجمعه من ذا يا هذا المغرب والعشاء بجمع جمع شيء مزلفة وانا تتي سنة كما يدعى سني in aka tafi ana hada tsakanin magariba da isha a wajen jam' shi ɗaya daga cikin sunaye ne na na muzalifa din saboda yanda yanda mutane ke tattaruwa a wajen yaj'al li kulli wahidatin minhuma iqama amma kowanne sallah yana yi mata iqama wa lam yusabbih bainahuma amma kuma tsakanin su bai yi nafila ba akwai ratiba ba to tsakanin su bai nafila ba wala ala asari wahidatin minhuma kuma bai yi nafila bayan su ba haka ba aka samu matsala yayi bai nafila tsakanin su ba kuma bai nafila bayan su ba sai dai malamin ta tattaunawa akan to har yi wutarin bai yi ba har wutarin sa bai yi ba to shi da zahirin ruwayan Abdullahi dan Umar a shi yana bani labarin abin da ya gani mazala ya yi a farfajiyar da ai bai san abin da mazala ya yi a lokacin da ya shiga cikin masaukinsa ba da haka suke cewa al'amhar ya yi wuturi ya yi wuturinsa ya yi wato abin da ya saba yi yana yi na nasa filin garansa in ji malamai suka ce ai abdullahi dan umar yana ba da labarin abin da mazala ya yi a farfajiyar wannan waje ne to kuma dan bai ga yayi a wannan wajen bai da kuma bai yi ba baki da an fahimta wannan wasu daga cikin malamai sun tattauna wannan shi tun da galibi in za a zo wajen shi aljam'in za a kan zo ne kusan lokacin lokacin isha misali magriba da isha wannan ita ce sunnan wajen to sai dai malamai suna tattaunawa akan cewa idan mutum ya zo kuma gabanin lokacin magriba din gabanin isha fa to ya za a yi zai jam'u jam'u taqdim to wasu daga ciki suka ce akwai hadisi da ya zo a cikin asayi hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda a shi da ya zo da ya zo shi kenan da yake a kusurin lokaci sai ya yi magariba sannan ya dan zauna ma har ma yana fila sannan kuma ya isha wannan dai magana ce ta malamai sai ku je ku duba ku je manganin malamai akan wannan insha Allah sai mu tashi akan babun babul muhrimi ya akulu min sayd halal masha Allah sai wane ne riyadu sale to shi wannan riyadu sale ni ban san ina za mu tashi ba wallahi ba za mu tashi na ba na daina yin alama saboda alamomin za su yawa akwai alamomin da na yi tun ina karatun shi ne ba kuma alamomi da kwana kuma yi na wasu ne to duk inda ce zan ta alama kuma sai in jagala da wajen kuma kun gaurin? na? hadisi yana wale eh le haka ne hadisi yana kenan 170 da 60 haka haka ta kware kware ga shi babun fil amri bil muhafazati ala sunna wa adabiha babi da ke magana akan mutum kiyaye sunna mutum ya lazanci sunna kuma ya wala dubban bin sunna da an ba shi hadisi na abi abdullah nu'man bin bashir ko al-nu'man bin bashir ko ba shi ba na 60 60 to wane ne shi kullu ummati yadkhuluna aljanna eh daruni ma taraktuka okay kana nufin ba a cikin hadisin zamu tashi na farko hadisin farko ba mu yi rubawa nan ba duka? eh yawwa ni kamar nan ne daga na ɗari da hamsin tara ko ana bi musulun ko yawwa ƙaran manta aka mun yi mun yi na sama to الرابع حديث له wannan babin عن ابي مسلم حديث daga abu muslim وقيل ابي اياس وسكت ابو اياس salama ibn amr ibn al-aqwa salama ibn amr ibn al-aqwa yana daga cikin sahabbai na mutanen madina da Allah ta'ala ya yi su wato barada ne ko ta akwai daunuka to doki dai inda aka yi tsauni shi kuma yakan sha wuta to yayin da aka ba shi tsere a cikin a cikin inda yake waje mai tsauni ko mai tudu mai waye to shi shi shi dawakai ma ba ta iya kan masa ba daga cikin abin da ubangiji ya bashi kuma ga kuma iya haddi ya da jarumtaka kwarai daga gaske salama ibn afwa to shi da ake rubutu ruwa daga wajen sa anna rajulan akala inda rasulillahi bi shimalihi wani mutumi ya ci wajen manzo Allah sallallahu alaihi da hannun hagunsa fa qala sai manzo Allah ce kul bi yaminika wa ka ci da daban ka mana qala la sabi ce ai bazan iya ba manzo Allah ya maimaita masa ce ka ci da daban ka sai manzo Allah da ya fahimci cewa ba wani dalili ne ya sanya ba kawai sabo ne tikkan wawa yake cewa ba zai yi ba qala lasta ba'ta yace ai ba za ka iya ba ma mana'ahu ila al-kibr to da ce babu abin da yana shi girman sai girman kai kana magana girman kai ba za ka magana girman kai fa ma rafa'a ila fi daga nan bai iya daga wannan hannu zuwa ka zuwa bakin sa ba wasu lokacin malamai suka ce hannun nasa kamar ta samu matsala hannun nasa ya samu matsala wannan shine mafi karancin abin da ubangiji zai iya masa saboda saba ma umarnin matsala da yi mafi karancin abin da matsala Allah ta'ala zai masa kenan amma ba ana maka magana cewa daga babu to ba ko masahabi ne ba wannan duk sahabbai daga cikin ƙarshen al'amarin su duk wasu laifuka irin wannan ubangiji ya tsarkake su eh to amma idan musiba ta da za mu san laifuka saboda haka wannan laifuka in sun yi ba zai zama kushi a wajen su ba رواه مسلم ما مسلم يروي وانا رواية الخامس حديث نبي عن ابي عبد الله حديث لدى ابو عبد الله النعمان ابن بشير نعمان ابن بشير نعمان ابن بشير هذا بشير كان صحابي لما قال يا بسو سنا يا راح قري ده غسكي كان صحابي ني قري basu basu ma kai shekara goma ba amma dai sun zama sahabbai saboda sun cuɗanyi maza Allah kuma sun hankalci cuɗanyar da suka yi tare da maza Allah akwai wanda suke sau'in su ne ba su cuɗanyi maza Allah ba da haka su ruwayar su a wajen malamai ba ta sahabi ba an gani kamar Muhammad ibn Labid Muhammad ibn Labid shi shi kansa kusan ma yajin bin Rabbi Bashir amma za ka ga ruwayar a wajen malamai ruwaya ce mursala shi ya daga cikin ana ɗaukar ta ruwaya ta sahabi wanda ya rayu da maza Allah ba kuma bai cuɗanye shi ba bai hankalce shi ba ka ruwayar sa yana yi ne daga wajen sahabbai manya sai da kuma jidda haka abinda ya ce maza Allah ya faɗa yana da girman sha'ani a wajen malamai to wannan shine an radiyallahu anhu ma qala ta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu yana cewa la tasawwunna sufufakum wallahi ku daidai sahunku ko dai ku daidai sahunku auli khalifanna Allahu baina wujuhikum ko ubangiji sun saba tsakanin fuskokin ku wannan ubangiji wannan haka a dabi'a ya take duk wanda kaga baya hada sahu da mutane sai ka samu akwai sabani tsakanin mutane wannan fa ku je ku duba ku gani kuma idan ka ga wani wani ya ce shi ba zai zo kawai haka nan ya hada sau da kai ba sai ka ce wato wannan yare na ne sai ka ji wani abu da ke cikin wani abu na cikin zuciyarka na takaici ka ga daga nan kun rabu mutane suka nan gurgun ba sa ba sa hada sau sai ka kalli cewa suna maju kallon juna kallon hadarin kaji ne ba su da hadin kai saboda haka sau na daga cikin abin da yake zai kawo mana hadin kai a cikin al'umma da mutane da yawa an magana hada sau ba sa so to na ne dole sai wani ka hada kafa da ni shi ne kuɗi ya gan shi da shi talaka ne ba dalili kenan wani ya zanga shawar ba sunna bane ba sunna bane haka na mun tada kana kana sallah ce ya haka rabe ba sunna bace kaga abubuwa irin wannan ko ba sunna bace ba ka yi musafi ba ka yi musafi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ne imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi suhufana manzo Allah ya kasance yana da sahun mu hatta ka annama yusawwi biha alqidaha har ka ce kamar wato wani mutum ne wanda yake daidaita wato sanduna na mashinsa sanda na mashi kusa sai an daidaita shi da kyau in ba zai tashi da kyau ba zai harbi ba ko ni sai an gaggaya shi an yi ibintonin ɗinsa an sassaita shi to ba zala ya dinga daidaita mu har kamar yana daidaita wannan wato sanduna na mashin hatta idza ra'a anna qad aqadna anhu an sai da ya fahimci cewa lalle mun fahimci yanda ake daidaita sau sai kyale mu ثم خرج يوما sai wata ne fito fa qama yayi miki zai hada ka da ayyukan bira sura irin sai Allahu akbar fara'a rajulan badi aw sadru sai ga wani mutumi kirjin sa ya bayyana ya fito ya bayyana cikin sahu kamar alawar shi ne yake na wani ya zan kudu wani wala ka samu da yawa muna haka za ka galibi in ka in ka ta biyo sahu ka za ka wani yayi gaba wani yayi baya in cika aka yi to wannan shi kenan wannan da dan sauki sauki shi na kuma malamai ke cewa ya kamata za a za a tafi kuma ba wai a yi wani cikin yadda za ku hana ma juna sunna ba akalla dai za ku iya tawar za ku iya littara shi amma ku je ku mammatsa na kuma daga baka ga baya waya wai ai tawun gaba tawun gaba idan kun kun cika kai dawo baya tunda ka bar su ne ka bar wurin ne saboda Allah saboda dan uwan ka samu su sunna da kyau duk wanda ya bar wani abu dan Allah ubangiji kuma zai bashi abin da ya fi shi alheri ka dawo baya kawai ba ma ba amfani a je a je a yi a yi ya ga wani sai dai ya zama ɗin hijiri ya yi kaza ya kaza alam wani wani ya zama zama ba ba daidai ba wara a bar jama'a yadda zaki zama musamman in wajen akwai yalwa in babu yalwa kuma wani wata magana ce daban فقال سيما قال يا عباد الله يا كوبا يا الله لا تسوون نفسكم والله كو ديكو ديكو تسوونكم او لا يخالف aula yukhalifanna Allah bayna wujuhi- wujuhikum ko kuma ubangiji ya san saba tsakanin fuskokin ku as-sadis a hadisi na shida a an abi hurairah wannan hadisi yana magana ne fa kan ka kuma babun da muke kiyaye sunna da kuma laduban sunna da a an abi hurairah an abi Musa hadisi daga Abu Musa sunan shi Abdullah ibn Qais al-Ash'ari yana daga cikin sahabbai da ubangiji ya yi su da kyawun karatun Qur'ani qala ihtarqa baitun bil madina wani gida yayi gobara a madina ala ahli ga mutanensa min al-layl da dare falamma huditha rasulullahi bi sha'ri yayin da aka ba manzala labarin su cewa ga gidan gidan wani da wani yayi gobara sai inna hadhihi an-nara ita wannan wuta da kuke gani aduwwun lakum bakiya bakiya ku ce za ubangiji ma da ita zai- da ita zai ma kangararrun bayi daga cikin mu azaba fa idza nimtum idan kuka za ku kun tashi za ku yi bacci fa atfi'uha ankum to ku kashe ku kashe wannan wa- wa- wannan ba wai dole ba sai sai sai sai sai wutan wannan ba hautan ne fa na farko dai za ka samu abu biyu daga na far za ka sami kare kanka kai ma kanka daga kafi daga abin da ka iya zuwa ya je ya dawo galibi galibi wanda suka tashi suka yi aka gobara a gidansu ba sa iya tashi sai dai su wuta haka in bacci ya bacci shi hayaki idan ya zo sai dai tilage ka haka ba ka iya tashi wanda suka iya tashi kuma za su gaya maka da ƙyar suka tashi da ƙyar suka tashi sauran muta- yara kuma da mutane sai dai kuka ka je ka fito da su amma ba- tashi daga bacci zai waɗe wuya saboda haka ba a barin fitila haka a kunne musamman wanda ke a cibalbal haka to haka kuma daga cikin sir daga ciki kuma bacci sirrin na adam ne zai yi wasu abubuwa da ba haka yake sa a yi ba sha ba masu tsokana za ga sai sun samu waya suna ɗauko shi na bacci ai tsokana ce wannan saboda sun san ya kucin da yake bacci gajiyawa sani to amma idan ka kashe kaga ba wanda zai san me kake yi sirrin ka dai ya- tsirara mutum yayi kowa wani zama ko wani abu duk ba za a sani ba kuma har wutar nefa har wutar nefa wutar nefa ita ma kanta barinta a kunna yana jawo tuntunu yana yana jawo gobara ita ma ai tare- wa- wa- Hassan Hussein ne na na- na- na wuta wannan wuta da muka saba ita ma in ta zama ta yi tot a wuta ne ke tashi ba wani abu ba zan tashi a hadisi na uku na bakwai insha Allah na a sahabi ne sahabi ne salma bin al-aqwa sahabi ne jami'ul ulum wal hikam ne ko da da shi yana duk wani ba ku da shi muna sharhin hadisi na farko wani ba ku da shi ko sai dai a waya to ku duba Ah, mala ya fara mana magana akan niyya ma'anar niyya a harshen harshen shari'a a wajen malamai na fiqh ya ce wani lokaci in suka ce niyya suna nufin wato bambata ibada da ibada ko kuma bambata ibada da al'ada niyya ce take bambance tsakanin alwala da kuma wanke fuska ko niyya take bambance tsakanin wankan janaba wankan janaba da kuma wanka na na na na na- na samun sa- wato tabarrudi na samun sa- wato sa'ida sanyin jiki niyya nake yi mace wannan shine kaga bambanta tsakanin ibada da al'ada sannan kuma bambanta tsakanin ibada wannan ibada da wancan ibada niyya take yi mace tsakanin al'ada da al'asar aji ɗaya ce, duk ɗaya ne dirin sallah zatin sallah duk ɗaya ne amma me yake bambancewa niyya to wannan shine at-tamyizu bainal ibadat ba'daha an ba'd wa tamyizu bainal ibada wal 'adat wannan shine ma'anar niyya ta farko kuma shine galibin malaman fiqh suka fi magana ma'anar niyya ta biyu kuma shine wato wanda kan fata da aikin wanda kake son ya baka lada wanda kai aikin domin sa wai kuna neman abin nan din ne ai mun yi nisa can wanda yake cewa wal niyya fi kalamil ulama taqawu bi ma'anayaini to mun gama za mu tashi yanzu a wa qad karna ana niyya fi kalamin nabi dan za mu tashi wa qad karna abu ne zama daidai ba wani buga ba zai zama daidai da naka ba daga shi nan niyya ba nan niyya ta biyu ita ce wato wanda kake nufata da aikin kana nufata Allah ya baka lada ne ko kana nufata mutane su baka lada su yabe ka kawai to wannan ita ce kuma galibin wasu kuma malaman tauhidi suke in suka ce niyya in suka ce niyya ko suka ce irada ko suka ce ibtigha mardatillah ko ibtigha wajhillah to wannan shi suke kuma malaman tauhidi suke magana wannan taqiqin shine an rabe maka wannan fuka hawa suka ce niyya su suna magana meye in sallah sallah ta inganta a gani na ido niyyan kuma malaman tauhidi shine sallah ta karɓo ko da karɓo ba to kowace niyya kuma dole a samu waɗannan abubuwa guda biyu kowace niyya in kai dole a samu waɗannan abubuwa guda biyu kafin ka samu lada saboda haka nan an bambanta maka saboda dai ka fahimci bambanci na wato yanayin maratib na niyya din to shine yake cewa wa qad zakarna an riga mun faɗa maka a annan niyya cewa niyya fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salafil umma da kuma magana na magabata inna ma yuradu biha hadha al-ma'na ath-thani galibi in suka ce niyya suna nufin wannan ma'anar ta biyu me yace ce ma'anar ta biyu wanda kan fata da aikinka al-maqsud bil amal shine ma'anar ta biyu galiban galibi amma ba koyaushe ba galibi in suka ce niyya malaman in kaji mazala ya ce niyya ko ya ce irada ko ya ce ibtiza wajhi Allah yana magana wanda ba kana fata da aikin Allah haka kaza in kaje kamar sahabbai sun faɗa in kaje kamar tabi'ai su malik su sufyan sauri sun faɗa galibi suka ce niyya su suna maganar wa kana fata da aikin sai dai idan suna magana a bigirin da fikihu suka ce niyya to wanda kuma haka suna magana kuma tamyizul ibada ba'dha an ba'd ko kuma tamyizul ibada an an al'adat fa hiya hina idin ba'da al-irada to kaga anan zai zama niyya anan tana da ma'anar irada walidhalika yu'abbaru anhu fil qur'an katiran walidhalika huwa kadhalika eh ya yana ku faɗa kamar akwai abin da ni na wace dai anan ba ku gani ba ya naka ya ce kai to walidhalika yu'abbaru anhu fil qur'an saboda haka ila ya kamata ya zama kawo kazalika haka ubangiji ke ta'abirin sa a cikin qur'ani haka ake faɗan sa a cikin qur'ani shi ma irin wannan irada kamar fi qauli ta'ala kamar Allah ta'ala ya faɗa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda yake nufatan duniya a cikin kuma akwai wanda yake nufatan lahira nufatan lahira niyya ce ai ko to amma ka ga nan me wata niyya ce ake magana niyya ta bambata bauta da bauta ko niyya ta wanda aka nufata da aikin niyya wanda wanda aka nufata da aikin wannan shine ma'anar ma'anar da yake son ka gane anan qur'ani ko sunna galibi idan suka magana al-irada ko niyya suna magana wanda ake nufata da aikin saboda shi shine an-niyatu niyya niyya babba an-niyatul kubra to ita ce wannan magani kaɗan yi gaba can wani musa ƙarfe na za ka wannan ƙarfe na ko masha Allah yawa to kaga yawa kaga kaga kaga gashi na ga jaran nan da bai fito ba fili ba akwai abin da su suka bari cewa suka bari zalika yu'abbaru anha bi lafzil irada bi lafzil irada fil qur'ani wa sunna ni kuma bai kawo bi lafzil irada din ba zalika yu'abbaru anha wajen kai haka za ka kai wace yawwa to walidhalika yu'abbaru anha bi lafzi al-irada saboda haka ma ubangiji in ya tashi akan a cikin qur'ani ana yin ta'abiri ana fadan irin wannan niyya din ne da lafazin irada wato na shi an-niyya bi ma'ana al-maqsud bil amal kenan kama fi kauli ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa minkum man yuridu dunya a ciki akwai wanda a cikin akwai wanda yake nufatan duniya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin akwai wanda yake nufatan lahira وقول وقوله عز وجل وفر الله تعالى تريدون عرض الدنيا هنا نيمان واتو دنيا والله يريد الآخرة شما بجدنا نفاتا مكو لاهرة kaga wannan niyya ce ta wanda aka nufata da aikin man ka qawli ta'ala da fara Allah ta'ala man kana yuridu harfal akhirah duk wanda yake neman ladan lahira nazillahu fi harfihi za mu kara masa aladansa man kana yuridu harfal harfal dunya wanda yake neman ladan duniya kuma nu'tihi min hada ba shi ladan duniyarsa wa ma lahu fil akhirati min nasib amma dai ya sani ba shi da rabo a lahira wa qawlihi da fadan Allah ta'ala man kana yuridu al'adila duk wanda yake son mai gaggawa ta duniya kenan ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta masa abin da muka ga dama liman nuri kuma ga wanda muka ga dama thumma ja'ala lahu jahannama sai kuma daga baya ƙarshen al'amari mu sanya masa jahannama yaslaha wanda zai koni da ita madmuma yana bi abin zargi madahura yana kuma mai wanda aka wato nisan tashi daga rahmar ubangiji wa man arada al-akhirah duk wanda kuma yana fati lahira wa sa'alaha sa'yaha kuma yayi aiki da gun lahira din وهو مؤمن yana mai mumini da Allah ta'ala fa ulai ka kana sa'ihum mashkura wannan aikin su za su samu aikin su abin godewa ne wannan kaga din niyan wata niyya ake magana niyan wanda aka nufata da aikin eh wa qawli ta'ala fa da Allah ta'ala man kana yuridu yuridu al-hayata ad-dunya duk wanda yake nufata rayuwar duniya kaga shi ma wanda ake nufata nufata nan nufi nan yana magana wanda aka nufata da aikin wasilata hada kuma kawan duniya din nuwaffi ilayhi ma'amalahum fiha za mu cika musu aikin su a cikin duniya din wahum fiha la yabkhasun ba za ta yi musu komi ba ulaika amma waɗannan dai masu irin wannan ɗabi'a allazina sune wannan wanda laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komi sai a lahira sai wuta wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun ba ta ce ne abinda suka sace suna aikatawa kaga shi ma dai irada bi ma'ana al-maqsud bil amal wa qawli da fadin sa wala taqrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka kori wanda suka zo suna bauta ma ubangijinsu safa da maraice suna neman fuskarsa suna neman fuskarsa ne ma'anar suna neman fuskarsa suna neman mai ba su lada ya da su haka shine al-maqsud bil amal wa qawli da fadin sa wasbir nafsaka kai haƙurƙurtar da kanka ma alladhina da'una rabbahum da wanda suke bautan ubangijinsu bil ghadati da safe wal ashi da maraice yuriduna wajhahu suna dan fuskar ubangiji suna neman ya dasa ladansa kuma suna san kuma sa zan shi da tashar kiyama wala ta'du aynaka anhum kar ka tsallake idanka gabarin su turidu zinatal hayati hayati dunya idan kai haka zaka zama kaman kana neman rayuwar rayuwar duniya kenan tunda kana kan mawadata su musulunta su kuma anan fakirai ne ba sai su musulunta ba kamar haka zaka yi aikin ka zai nuna kenan Allah ta'ala yana yin matsala gargadi kare aikata irin wannan da wa qawli da fadin sa dalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah wannan alkhairi ne ga wanda yake son fuskar ubangiji yake nufatan fuskar ubangiji wa ulai ka humul muflihun wadanda kuma sune wanda suke ma'abuta da ku wannan wanda suke neman fuskar ubangiji kaga suke ne fatan Allah ta'ala da aikin su wa qawli da fadansa wa ma ataitum min riban da abda kuka bada na riba li yarbu fi amwalin nas saboda ya hawa a cikin dukiyar mutane fala yarbu inda Allah to ba zai hawa wajen ubangiji ba ubangiji ba zai ba zai sanya shi zama ya hawa ba wasu lokacin malamai sun fasa da cewa wannan ana maganan wanda ya bada kyauta yana nufin yana nufin wato a bashi abin da ya fi kyautarsa wala tamnun tastakbir wannan suna fi malamai sun fasara ayar haka cewa ka bada kyauta amma kuma kai kana son ne in aka zo baka kai ma abin nan ka maka to shine Allah ta'ala ke cewa duk abin da kuka bayar saboda ya hauhawa ya ya wato nunnun ku in an zo a biya ku to urin ubangiji ba zai urin ubangiji wannan ba zai zama yana da wani kima ba amma wa ma asitin min zakatin da abin da kuka bayar da kuna neman tsarki da tsarkaka wajen ubangiji turiduna wajh Allah kuna neman fuskan ubangiji fa ulaika humul mud'ifun to wannan sune wanda ubangiji zai ninka musu aikin su kuma in kuma ka dauka cewa ana maganan zakka da rabata wannan ma duk wari insha Allah wa qad yu'abbaru anha fil qur'ani bi lafzi al-ibtigha wani lokaci kuma akan yi ta'abiri akan fada a cikin qur'ani irin wannan niyya din na neman fuskan ubangiji na neman yaddan ubangiji na neman ubangiji ya bada lada amma a fada lafazin al-ibtigha bid'a kama fi qawli ta'ala kamar fadan Allah ta'ala illa ibtigha wajhi rabbih al'ala bai yi haka ba face neman fuskar ubangiji madaukaki neman fuskar ubangiji madaukaki shine dai niyya da wa qawli ta'ala da fadan Allah ta'ala wa masal ladina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillahi wa tathbitan min anfusihim da kuma kwatan kwatin waɗanda suke ciyarwa da dukiyoyinsu dan neman yardan ubangiji kaga ibtigha mardatillah wannan bi ma'ana an-niyya وقوله تعالى فدع الله تعالى وما تنفقوا الا ابتغاء وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله هذا ابتغاء وجه الله نيمان فسر ubangiji shi ma dai ابتغاء وجه الله وقوله فدع الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم باب ولا الخير اذان da suke yi illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni da sadaka aw ma'rufin ko ya umarni da kyakkyawa aw islahin bainan nasi ko ya umarni a gyara abin da ke tsakanin mutane wa man yaf'al zalika amma duk wanda ya aikata haka ittiqa mardatillah domin yana neman yardan ubangiji fa sawfa nu'tihi ajran azima lalle za mu ba shi lada lada mai girma wannan ubangiji a wannan aya ya faɗi cewa umarni da kyakkyawa da umarni da sadaka da kuma yin sulhu tsakanin mutane wannan shi kashi alkhairi ne ko kayi niyya ko baka yi niyya ba ko kayi niyya ubangiji baka lada ko baka yi niyya dan duniya amma dai alkhairi ne in ka in ka lura da tasirinsa wurin mutane amma waye ubangiji zai ba shi lada sosai wanda idan Allah kuma wannan shi ne abin da mutsalakin kayi ce kayi gaskiya ai alkhairi kai mutsalakin kayi sadaka alkhairi kai mutsalakin kayi sulhu tsakanin mutane alkhairi kai amma in kayi saboda duniya ne kayi saboda wai a zawa lafiya ne kamar yadda irin su mahadama gandi suka yi ba lada ke da amma ubangiji ya ce wanda ya dan yin ba a cikin fuskan ubangiji to shi ubangiji zai bashi lada zai maka zai bayanin a wani alkhairin wani alkhairin zai zai fashin baji akan wannan ayat ta karshe insha Allah muka zo sati mai zuwa sai mu tattauna insha Allah duk abin da kuka bayar na riba me ya rabuwa fi amwalin nas saboda ya hauhawa a samu riba a dukiyar mutane idan ka dauka ma'anar tana maganar riba wasu daga cikin sun dauki ma'anar yana maganar wato kyauta da kake ake bayarwa ka bayar kyauta saboda an kira da riba saboda hawa da kake son yayi an fahimta shine annaba uwan ziyada to sai ne zamu kuma nuqbatul fikr ko nuqbatul fikr gharibul hadith gharibul hadith mu inda ba littafin a yanzu mu bar shi zuwa wani lokaci idan Allah ya sa ba mu samu ta sai mu kawo tsari za mu dukantawa haka na ce man bashi ya na tura mashi kwafi na ce ko ya nemo wancan kwafi kwafin da ya ga ina nuna min ya ganta akwai tsada sosai ba lalibi iya siya ba to gharibul nukbatul fikr na al-hafiz ibn hajar al-asqalani za mu tashi a فالمدبج آه ويروى كل منهما عن الآخر فالمدبج ويروى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء وعن الأبناء وفي عكسه كثرة كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده أنجوجة وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق أنجوجة ibn hajar al-asqalani ko ba ga wajen bane eh wata wata wata dawa aka yi wanda ke nuna cewa ba a duba ba kenan ya gashi masha Allah ibn hajar al-asqalani yana yi mana magana akan yanayin ruwaya ya magana ulu da da annuzul ulu sanad shine ka ruwaito ruwaya da isnadi wanda yake tsakaninka da magana babu yawa annuzul kuma ya zama ka ruwaito kuma tsakaninka da shi aka ƙara mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku kaga ya ƙara yawa to al isnad al ali a wajen malamai al isnad al ali shine shine wanda zaka ga malamai suna son sa saboda mai saboda akwai karancin yiwuwa a samu kuskure duk yadda abin ya zama ya yi karanci yanzu wanda yake hikaito magana kai tsaye daga shehu usman bin fodiyo ba dai yake da kuma mu yanzu zamu hikaito tsakanin ba akwai tazara da yawa akwai tazara to shine har yaje can gaba sai ya magana al-aqrar akwai kuma wato ruwaya da ake tsakanin zuman juna al-aqrar shine zuma wanda suka zauna da juna a suka suka yi ruwaya tare to wani lokaci ana samun kaza a wani abu na ilimi ni sai rubuta wajen abokin abokin katuna al-akran to wannan shi ake kira ruwayan nidi da nidi ruwayan sa'a da sa'a ruwayan zuma da zuma an fahimta kamar at-tauri ya ruwaya daga shu'ba shu'ba ya ruwaya daga at-tauri wannan zuman juna ne dukan su dukkan kusan tsare kun juna ne tunda shu'ba ya dan girme shi kana amma dai kusan duk malaman su daya kamar malik ya ruwaya daga lat ibn sa'ad lat ibn sa'ad ya ruwaya daga malik wannan kusan duk zaman juna ne wannan al'akara ne wannan ruwayat al-qarina an al-qadim ne shine wa in rawa kullu minhum an al-akhar fa in tasharaka ar-rawi fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi as-sinn aw al-luqi mai magana kan al'akaran al'akaran da al-mudabbat ɗan bambancin su al'akaran shine wato ya zama da shi warawun da shi rawun sun yi tarayya wajen shekaru da kuma malamansu da kuma haɗuwa da malamansu kamar shu'uma da shu'uma da da tauri kamar malik da allati bin sa'ad galibi suna da ruwaya suna ruwaya daga wasu daga cikin malamansu kamar su az-zuhri da sauransu an fahimta kamar sa'id sa'id al-maqbuli kamar su muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair al-makki za ka samu allazi bin sa yana ruwaya daga wajensa malik yana ruwaya daga wajensa wannan da al-aqran ne to amfanin sa da haka shine ka san ajin kowa ka san cewa wani ajin su daya shine ka san cewa wani saurin juna ne to idan aka samu kuma yan aji daya sun yi ruwaya wani ya yi ruwaya daga wani to kake tsammanin kuskure ne amfanin a gaya maka kake to ana iya samun haka amma me ya sunan sa wa irra kullum minhu ma'an al-akhir fal mudabbat wala ana kiransa mudabbat daga addini ba addini ba shi wani tufa mai laushi da alhariri to kaga galibi wanda suke zuwa suna suna suna wato ruwayan juna kaga sun hada kun da kuke tare sun yi ruwaya tare dibajin wajen shine kamar kun da kun da kuke guda biyu to in da aka ce gashi sun hada fuska ɗaya suna neman kasu kuma daga baya gashi suna ruwayan juna sai a kira su al-mudabbat wannan a wajen malam akwai akwai adara kudu ne ya rubuta kitab al-mudabbat al-hamid ibn hajar yana yana dako maganganun sa a cikin taqriq ta ta'liq din sa sannan kuma akwai riwaya Abu Shaykh al-Asbahani ya ya ya da littafi dhikr riwayat al-aqran riwaya da aka yi zaka at-tawri ya rawaito daga riwaya daga shu'ba shu'ba ya rawaito riwaya daga at-tawri irin wannan wannan da ana samun wannan babu matsala amfanin sanin wannan shine ka tamyizi ka bambance kar ka zama gafal kar ka ga ka ka ga lait yana ruwa daga malin misali wannan misali kenan ka ce wai a wannan kuskure ne ai to da ya fara za a ci ruwa ai ana iya samu ana iya samu ai wani lokaci ana iya samun ka samu fa'ida daga abokin karatun ka wani abu ne mai sauki ko ka ga malik imam ahmad wata ya ruwa daga daga daga yahya bin ma'in ko kuma ali bin abdullah al-madini akwai ma irin wannan akwai irin wannan to kaka ce wannan kuskure ne duk da abin da aka fi samu shine ɗalibansu to ɗalibansu da zama sun wannan su ke waya daga wajensu wa min al-abaa wa an al-abna daga ana kuma samu ƴaƴa su waya daga iyaye su waya daga ƴaƴa kaga wannan shine mafi kadan ai ƴaƴa su su waya daga ƴaƴa daga iyaye su yafi yawa kamar gashi mutum Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi wai babansa al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq wannan shine abin da ya fi yawa amma kuma a samu kuma uba ya yi ruwaya daga ɗa cukar ka tsammanin kuskure ne wanda a ana iya samu sai dai yayin da ya irin tabbata maka cewa kuskure ne sai ka ce kuskure ne amma ana iya samu a wannan kuma abu ne wanda ke shahararri imam al-qadim al-baghdadi yana littafi da ya rubuta riwayat al-abna an al-aba riwayat al-aba an al-aba an al-abna na'am wa fi aksihi kasra amma dai abin da aka san haka shi yafi yawa aka san haka shine ƴaƴa ce ba daga daga wato daga daga iyaye shi yafi yawa wannan ma ba zai kirgu ba wannan ba zai kirgu ba da yawa ana samu ana samu ibnu jurayj abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj da babansa babansa ya ji ilimi shi ma yakan iya ruwaya daga babansa kamar sa'id yana ruwaya daga abu sa'id al-maqburi kamar Abdurrahman ibn Qasim da muka faɗa ya ɗazu, kaga ya yi ruwaya daga babansa Al-Qasim ibn Muhammad. Kama Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya yi ruwaya daga babansa Zaid ibn Aslam sai da shi ba'if ne. Ana iya samu kuma shi ne zama ba'if. A ce a duk ruwayan da ake yi daga wani in dai ɗansa ne ya ruwaito ɗansa mai rauni ne ba a ruwaya daga ɗansa. Ana dai ruwaya ne daga wasu wanda suke ba ɗansa ba. Kamar Malik Malik in ya ruwaya daga Zaid ibn Aslam shi ana karɓa. amma Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam in dai ba tafsiri ba shi za a karbar bayan sa da'ifin inda al hadith to wannan ana samu kamar irin su kuma Ba'az ibn Hakim an abihi an jaddihi wannan kuma wannan shine cewa minhu man rawa an abihi an jaddihi daga ci akwai wanda ya ga yana riwaya daga babansa da kakansa Ba'az ibn Hakim daga babansa Hakim daga kakansa ina da Muawiya bin Haida ko wani abu makamancin haka sunan na manta da kuma al'ala daga babansa shi ma wanda ana samu kamar amr bin shu'aib a an abihi an jaddihi amr bin shu'aib yana riwaya daga babansa shu'aib shu'aib kuma daga kakansa shine abdullahi ibn amr ibn al-as a sahihatu sadiqa to wannan yana da yawa jadda ce ma'rufa wajen malamai wa in ishtaraka ithnani an shaykhin idan su biyun suka yi tarayya daga wani malamin su wa taqaddama mautu ahadihima amma aka samu ɗayan ya riga ɗayan rasuwa fa huwa as-sabiq wal lahiq shine rigayayye da riskakke as-sabiq wal lahiq wani lokaci ana samun bambanci ga shekara 50 eh kowa fi a wani lokaci kamar misali a mukaddara mala bakar gumi mala bakar gumi ya rasu 92 ne to sai a samu wani ɗan shekara biyar a wancan lokaci ko goma ya yi ruwa daga mala abubakar gumi sai kuma aka samu wani ɗan shekara a lokacin shekara ta ba sittin da biyar ko saba'in ya bada mala abubakar gumi ya yi shekara shekaru ya yi ruwa daga wajensa to mala abubakar gumi ya rasu ba a jimawa da shekara uku ko hudu ya rasu kaga shi kuma wancan ila bai rasu ba sai wannan shekara to kaga na ji tuna jin na tuna da kai shi ya rasu wancan mutum tsakanin shi da shi da wanda ya rasu yanzu shekara nawa na ta biyu zuwa yanzu shekara goma sha ɗaya to kaga ta tunga tazara to ana isa ma fi haƙƙi wajen malamai za ka ga da yawa in kana duba cikin littafin tabi'in kamar na Imam Mizzi za ka ga yana cewa wa akhir marra wa anhu fulan wa bainahu wa baina wafati shi wancan din za ka ga a ce wani lokaci shekara kana da yawa to wannan amfanin sana haka shine ka bambance ka kowane rawi ka aje shi a matsayinsa kuma ka san wannan bambancin saboda kar ka tsammanin cewa wane tsakanin wane da wane za a ce yana waya daga wane kamar kamar addabri addabri babansa ya dauke shi ya je ya sanya ya je ruwaya abdurzaq sanani na al-musannaf yana yaro karami yana yaro karami shi sa ma ga lokacin yake zuwa da kurakurai a ruwaya da yake daga abdurzaq sanani saboda ya ji ta saurara ne da yaro karami to kaga yanzu wannan shi yanzu kaga ruwayar sa ba je take da ruwayar sa Imam Ahmad ba si ya ibn Ma'in sa Abu Haitama ba ruwaje da suke ba kuma tsakanin su tsakanin rasuwar su zaka ga tsakani mai yawa an fahimta to wanda yana da zaka ga wanda suka fi samun wannan tagoma shi sune malaman Islamiyya kaga wani malami ubangiji yayin shi mu'ambar ne mai shekaru ne shi sai ka gani an yi sa'a ya koyar da uwa ya koyar da da ya koyar da uwa ya koyar da yarta ya koyar da jikanta ya koyar da ba saboda galibi in yake in dai shekara goma sha bakwai ne an yi aure an yi an fara haihuwa shekara sha bakwai an fara sai ga ya kawar da jinin ya kai uku ita ai duk malam duk malamin kakasu ce ma eh malamin su malamin sai da wannan da yawa ku je ku ba ga malamin islamiyya sun kace da wance da wance da wance da wance ana samun wannan to sai da shi irrawa an sunaini متفق الاسم sai mu tashi ana insha Allah ya cure ilimin auje daya saboda shi so yake ya zama kusan a wannan duk ilimin hadisi yana cikin dan wannan waraka sai wani da makaranta lokacin ya fara hararen mu na'am sai wani as-sunna wa kata ta shirya islami na as-sibai ina ganin kawai shi wannan dama mun fara daga baya muka daina da jiwawa da za mu dawo farko da an jima za mu dawo shi wanda littafi amfanin sa shi duk masu rigimu kan sunan nan inda kan cewa su ana su kaza su abu kurai da kaza su waye waye kaza da kuma matsayin su har ma magana su yan kurani na duka duka zai zama wato idan mutum na muka karanta wannan da shi insha Allah zai zama yana da duk wasu abubuwa da suke kawo za ga ba su suka fara kawo ba wani yanzu sai zanga magana wai wani sabon bincike je yayi aljabal yana cewa farko ai wannan daga gona ya tsakanin isha ne ko zuwa ko ko tsakanin daren jiya ne dai wannan binciken sai an ji an zuwa ko sai a zahara bi da harabi kan sa ku ko ko ko jin kunyan ƙarya in ka je ka dauko littafin ka je ka dauko inda je dauko shi ko canjawa bai yi ne ko da canza ba in yin wurin amin ce na haba misali a shi amin zai faɗa abin sa kuma ya ce wai wai binciken jiya kaga ba kwabo dai kwabowar jiya kwabowa wannan ba wanda zai hada ba wanda zai kaza kowa zai iya ba in dai kwabowa ne kowa zai iya wani ma zai sauran rubutu to shi a to a masar da kuma waje da ƙarshen larabawa a lokacin an sami masu irin wannan kawo turjiya wa sunna saboda haka ya zama dole aka sami malamai suka fara rubuce-rubuce ba wa shi kadai asma'i ba shi kadai ba akwai wanda ma ya ji hangar turawan yayi ya yi rubutu da turanci al'abumi daga baya ma rubutun na saboda kyan da yi aka mai da shi da arabci shi ma dai yayi akan su waɗannan masu radin a nuna cewa suna ba wata abace ba illa iyaka dai an je ne an daga kero hadisan da kerowa aka yi factory ne ko wani kamfani da aka je aka aka kafa na na kero hadisai to duk malamai sun suna da wata rubuce da suka yi kan wannan so muka sa wannan saboda shi ya fi shahara idan mun gaba shi Allah ta sa gai da rabu kuma ko dai mu da wadata da shi ko kuma mu da ko wasu wasu da kuma tunda hayar sharar na nan kayan qur'aniyun na za mu shiga mukaddima kai tsaye bukanta dan abin da Allah ta'ala ya ya abin da mukaddima sai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dukan godiya da kira ta tabbata ga Allah alladhi shar'a al-ahkama wanda ya shar'anta hukunce hukunce da ibadi ga bayinsa bi kitabi mubin da littafi mabayyani da ya sauka musu wa anaqa tafsila ahkamihi bi khatamin nabiyina kuma ya rataya yin bayani daki-daki na hukunce-hukuncen da ke cikin Qur'ani za a iya samun wannan bayanai daki daki ne da cikamakin annabawansa wal mursalin da kuma manzanni ka wato shine manzo Allah kenan kaga anan ya nuna maka cewa bayanin bayanin Qur'ani yana wurin manzo Allah kenan yayi magana cewa Allah ta'ala ya saukar da shari'arsa a Qur'ani sai ce kuma sai ya rataya ya sanya bayanin Qur'ani yana kai kawo zuwa gurin manzo Allah shi da to kaga tun daga nan ya nuna maka cewa wannan uslubi uslubi ne mai kyau sosai balaghi qawi jiddan wajen wato isar da hakikanin makasudin littafinsa sai da muhammad shine shugaban madan muhammad bin abdullahi salawatullahi wa salamu wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi naqalahu alwahyu naqalat alwahyu eh me yace ne wa alaqa tafsil ahkamihi bi khatamin nabiyina wal mursalina sayyidina wanda shine kuma shugaban mu muhammad na muhammad bin abdullahi dan abdullahi salawatullahi salatan allah wa salamu da amincinsa alaihi tabbata gare shi wa ala alihi da kuma alayansa wa sahbihi da sahabbansa naqalatul wahyi sahabban da naka sune wato wanda suka ruwaito mana wahayi shi naqalatul wahyi wal umana ala al haqqi wanda kuma sune amintattu akan wannan gaskiya da aka kawo mana na qur'ani da sunna wad du'ata ila allah kuma sune suka kira zuwa ga Allah ta'ala ala hudan wa siratul mustaqim akan shari'a da tafarki madaidaici wa ala man ittaba man tabi'ahum da kuma aminci tabbata ga wanda ya bi su da ihsan da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako wa ba'd bayan haka fa nahnu fi asrin mu'min mun tsinta kanmu a wani zamani اضطربت فيه النظم العالمية wanda tsare-tsare na duniya suke cin karo da juna suke dukan juna almuta ajila da yawa wanda ce shi dan gurguzu ne wanda ce shi dan demokradiyya ne wanda ce shi dan capitalism ne wanda ce shi dan socialism ne wanda ce dan mulukiya ne shi nizam ne sun yawa annabin sun yawa kuma mutabare ba suna dukan juna wa ajazat an ijadi salami war rakha'i li shu'ubil alam kuma duka wannan tsare-tsare da ɗan adam ya kawo sun gaza su kawo wa ɗan adam aminci a daina yaƙi sun gaza su kawo wa ɗan adam wato yalwa a rayuwa ga wato duniya baki daya wa mahama ya kun fi qalatil umam al musaytira min uyubin adat ila hadha al istirab to dai ko ma menene ya je wato ake samu a wannan wato jagorori wanda suke jagorantar wa mahama ya kun fi qatil umam da abin da ba za ka iya cewa gami da wato shugabanni na al'umman nan al-musaytira min wanda suke su suke sarrafa mutane baki daya suke sarrafa duniya kaman su fawa suke nan min uydin suke da shi na wato ayyubuka adad ila hadha al-istira wanda yaje kai ya sanya aka sami wannan cin karo da juna fa innal ladina raiba fi to mu dai a wajen mu musulmai abin da yake babu makawa inda na a wajen mu أن الأسباب المباشرة لشقاء العالم dalilai wanda suke kai tsaye suka jawo duniya suka tsiyace suna ba a samun yalwa a duniya ba a samun aminci hiya tilkan nubum shine wannan sune wannan tsare-tsare alati lam tafu hatta al'ana salaha li halli mashakil insaniya wannan tsare-tsare dan adam ke zuwa yana kawowa ya dage su za a yi wanda gashi har yanzu sun kasa kawo ma dan adam sun kasa wato kawo magani ma wato mushkiloyi na dan adam ala wata yurihuha min al-hurub wal munaza'at ta fuskan da wato wannan solutions wannan wato hulul din da ake kawo wa zai zama sun ya huta da dan adam da al'ummai baki da daga yaƙe yaƙe da kuma wato sa'in da juna wa yub'iduha an jawil qalaqi kuma ya zama ya nesanta a samu tsari da zai nesanta al'umma daga wato damuwa allazi ta'ishu bihi fi aqaid fi aqaid al-hurub al-alamiyya ad-damiya wanda duniya har yanzu suke fama da wannan damammakin ko damuwoyi da ya musu yawa bayan wato yaƙin duniya da aka yi wanda ya sanadiyar rayuka sukan bula da yawa بعد أن كانت تعيش خلال الحروب في جو قاتل من الدماء من الدماء والدمار والخراب bayan da can ma ko a lokacin da ake yakin sun kasance suna rayuwa ne fi jawin katin a wani yanayi yanayi mai duhu wanda babu alkhairi a cikinsa min dima na jinare da ake zubarwa wadda mar da kuma wato wato kanta na garuwa da ake da rusa garuwa wal kharab da kuma wato rushewa garuwa ba baki da dama can kafin da ake yakin duniya din ga abin da ake fama to bayan kuma yakin duniya kuma gashi kuma an ci gaba da fama da da wato wasu abubuwa na na wato kama jika yanzu ka kama mu ne Najeriya da can gabanin turawan sabi ga abin da muke fama yanzu kuma bayan sun tafi bayan shekara hamsin da yan kai yanzu gashi muna fama kuma talauci yanzu hamsin ne ko sittin ne ma sittin ne ko yawwa to kun san akwai declassified ayar da aka gani da aka gano cewa da ba turawa da za su bi sun ce a bar kasar nan shekara hamsin dukiyan kasar nan ba ka dukiyan mu ba ce ko ki singa fayil ne ko wani abu makamacin wannan ku je ku je ku duba ku gani wani declassified ayar da aka ce wai ka'ida dama mu an mu ba samu da mu ce mu sha mafi ta mu ba ko ta wani hali an yi ne dai dole mu haƙura dukiyan Najeriya ba na Najeriya bai na tura wanda suka mana mulkin mallaka ne tsawon shekara hamsin tukuna tana za ba tattaunawa za mu ci ko za mu ci ba ba ku tsammanin wani daga bayan da muka je muka gano wannan fayil nan a kusan turawa duk wani fayanai na sirri suna yi idan suka yi to bayan wani shekara kaza shekara hamsin haka sai a ce an mai da classified da classified a cikin sirri bayan na sirri daga baya sai a cire mishi wannan sirriya din a ce kowa na iya gani amfanin kowa na iya gani shine yanzu ko kun gani ba za ku iya maganin koyi ba mun an gaba shine an gani cewa yanzu buda ma Najeriya kafin na kasan ci sun tsotse mu to bayan na kuma wannan abin da muke fama da shi duk yana da kuma tsarin su Allah kyauta to shine anan yake yake yake wannan ishara wa aqidatuna mu kuma aqidan mu na al muslimina mu musulmai Allah manasa li hadha al alam babu makawa ga wannan duniya in arada nafsi sa'arata wa salama in dai yana buƙatar wato farin ciki da kuma aminci min ar-ruju' ila ta'alimillahi a koma zuwa wato shari'ar ubangiji a koma zuwa abinda ubangiji ya sanar da bayi as-sadiya tatacce al-khalisa min at-ta'rifi asalin koyarwar da ubangiji ya koyar ma bayi wanda ya zama ya kubuta daga murgude murgude wata la'ub ya ya kubuta daga wato tabatabe a cikin littafin kaga ba kan bible ba ana maganar qur'ani yanzu wata bil ko canje-canje wata ghairi ko sauye-sauye wanda fi ja'at risalatul islam mutammimatan laha wannan shari'a musulunci da manzo Allah ya zo da ita ta zo saboda ta cika wannan shari'o'in da suka bi na annabawa wa mu'addalatu an risalatiha kuma take faɗan haƙiƙanin wannan wato sako na a wato da Allah ta'ala ya saukar ma bayi aw fa ta'biri mafi cikan wato bayani da Qur'ani ya zo ya bayani wa adaqqihi wa awsa'ihi wa zaka samu bayanin da Qur'ani yayi shi ya fi azanci shi ya fi yalwa shi ya fi kuma wato haɗi iya duk abin da ɗan ke bukata sau da shari'a na maza Allah ita ce kaɗai za a koma mata al'umma ta sami abin da take so ta samu na adalci da rashin zalunci da kuma kowane mai hakki a bashi hakkinsa wa aktaru miranan kuma za ka samu abin da Qur'ani ya zo da shi shine wato aktaru miranan ko miranan ko mirwana wannan wataƙila sai an duba kalmar an gani shine wato yafi nuna yafi wato takayyub almirarci abu abu ya da mirwada wato shine abin da zai zama ya dace da kowane zamani shine aksar gumiranan wa musayaratan lil usuri kuma shine yafi tafiya da zaman nuka baki da zaka samu sauran tafai zaka samu aka kawo a yanzu za ga musulunci da zaman nuka ba yanzu misali a sauran shari'o'in annabawa babu taimama saboda haka a yanzu akwai inda zaka je in babu ruwa in zaka je in ka an shiga uku wato in babu ruwa ka an shiga uku amma mun shirya mazala saboda an sa ta saboda dace da zamanuka baki da sai aka ce akwai taimama bayan mu an fahimta shine akthar hum irana wa musayatan al-usul wa taqiqan li halati bani badal insani kuma wato Allah ta'ala ya sanya shari'a manzo Allah ne wata ita ce kai take iya gaskata take iya tabbatar da dabi'a da dan adam ala ikhtilafi diyarihim wa azmanihim duk da wato sabawan jiyar da jinsu da kuma sabawan zamanukan su in in an bi shari'a manzon Allah sai ga an dace sai ga shi kenan yanzu kaga wannan muna baka yan fata muna musulunci larabawa suna musulunci amma mu ba mu cewa musulunci ya zara ne mu ya zara ne in kaga mun wasu mutane kamar sun dage al'adar sun zaga al'adar al'adar banza ce kamar su al'adar cewa maza da mata su ta kuɗi da juna ko a ce kafin a aure a zina wannan ba al'adar banza ne amma za ka ga musulunci ya dace da batu ya dace da bakin fata ya dace kuma da balarabe ya dace da kuma masu kana ido ya dace da kowa da kowa kuma idan mutum yana yin musulunci za a ga baya jin cewa wani abu ya rage shi kuma mafi abin da ya fi ma wato ba da ta'awa shine dukkan za mu zama tarayya gaban ubangiji mu ɗaya miki wanda kawai yafi ina akramakum inda akramakum inda la yatakakum sun tsaya nan insha Allah to sai wannan an ci an samu shafa sai dai ya yi tsada ko alƙur'aniyyin wa sunna wa sunna annabawiyya na Muhammad Sani Umar rijiyar lemu littafi da ya rubuta akan masu cewa su Qur'ani kadai zalla asibi Qur'ani kuma Qur'ani shi kuma yayi baran-baran da su domin ubangiji cewa yi wa azza la ilaka dhikra lakum bayna lillahi ma la yusifa la ilayhi Allah ta'ala ya azama zala ya bayani ko kuma kusa ba kusan bayanin sa kamar wani kamar wani kawai wanda ya zo kawai dan aiki kawai ya je wuri gaba da shafi ya tafi abinsa ana sa karkaru ba su da hankali to bari mu kasa mukaddima din a tamhi wannan tamhi din da malam yayi sai bai mukaddima ba sai lokacin da lokacin da muka dan kanta wannan a gabansa yace shi ya ya shafa bai yi mukaddima ba balle ya faɗi da suwa yake yi za ka ci littafin za mu karanta za ka bai da suwa yake ba ya yi ne da akwai sayan furadiyun da aka samu a Najeriya yanzu bai faɗa ba kawai sai shiga ta mita abinsa shin faɗa haka wanda zai je nuna maka girman sha'anin Qur'ani da kuma shari'a manzo Allah da kuma aikin da sahabbai suka yi bani ta alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da kira ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa salatu wa salamu ala nabiyir rahma dukkan wato salati da kuma aminci ya tabbata tabbata ga annabin rahma alladhi arsalahu Allah bayna yaday sa'ati wanda ubangiji ya aiko shi wato tsakanin shi da wato gabda sa'a gabda tashi alkiyama بالهدى دوات الشريعة ودين الحق ودا كما الدين الغسيا يبيره على الدين كله saboda ya sanya shi madaukaki akan addinai baki daya walau kana al mushrikun wal kafirun ko da mushrikai da kafirai suke haka wa ba'd bayan haka fa innal islam lalle musulunci huwa al-istislamu al-mutlaq shine wato sallam mi kauya sai mi kauya na bai daya wal inqiyad al-kamil da kuma wato jayuwa zuwa ga Allah jayuwa na bai daya wal qabul tam da kuma karba karba na bai daya bi annahu cewa lalle shi Allah ta'ala la ilaha babu abin bauta da gaskiya la ilaha babu wani abin bauta ma abudu bi haqqin abin bauta da gaskiya illa Allah wahdahu sai Allah ta'ala shi daya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne za ka ce la ilaha al ma'bud za ku ce al ma'bud wala al ku ce da shi sai la ilaha ma'bud wa qabul hadhihi al haqiqa yani anna 'ala al 'abd an yukhlisa ibadatahu lillah karban wannan hakika na cewa la ilaha illallah abin da ka faɗa abin da yake nufi shine wajibi ne bawa ya tsantsanta ma Allah ta'ala bauta shi daya wala la ya abudu ba'ahu ghayrahu ba zai bauta ma tare da Allah wani wani Allah ba wa Allah ta kula ibadatuhu illa bima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama ba zai ba zama bautan sa ba ba zai bauta ma Allah da komai ba face da abinda manzo Allah ya zo da shi wala ya abudu rabbahu bima lam ya'zan bihi Allah wala rasuluhu ba zai bauta ma Allah da komai ba face abinda Allah ta'ala sai abinda Allah ta'ala da kuma suka izini ثم ان الله تعالى قد انزل كتابه القران sannan kuma sai Allah ta'ala ya sauka da Qur'ani al'azim mai girma ala rasuli ga manzansa wa amarahu an yuballighahu lin-nasi kaffa ya kuma ba shi umarni cewa isar da wannan Qur'ani zuwa ga mutane baki daya wa an yubayyana lahum ma tadammanuhu min al-awamir wan nawahi wal irshadat kuma ya musu bayanin abinda wannan Qur'ani ya kunsa na umarnin Allah ta'ala da halalansa da kuma fuskantarwa da zai musu kaga ashe manzala shi ke yin bayani kenan fa ma tuwfiya rasulullahi hatta ballagha risalata rabbih kamila manzala bai koma ga Allah ba har sai da ya isar da wannan sakon nasa sakon ubangiji nasa baki daya wa bayyana lil umma umur diniha ya bayyana ma al'umma wato al'amarin addinin ta wa bayanan mufassala bayani daki daki wa tarakahum ala al-mahdath al-bayda ya bar su akan tafarki farin tafarki kan laili haka da hariha daren tafarkin wannan addini kaman yinin ta ne wajen haske la yasifu anha illa halik ba mai bacewa daga tafarkin maza Allah sai wato halakakke wa kana tamma Allah ta'ala lil bihi kullu ni'matin kullu ni'ami da hakika ubangiji ya tabbatar ya cika maza Allah wato dukkan ni'imomin sa wa wahabahu ashaban ya kuma ba shi baiwa wasu sahabbai qulubuhum bi taqwallahi mut'aba zukatansu cike suke cike take da wato a a a takawan ubangiji fabihim da waɗannan sahabban ne ayyada Allahu nabiyahu ubangiji ya karfafa annabinsa wa nasara kuma ya taimake shi kama bayyana lahu Allah ta'ala kamar da Allah ta'ala ya bayyana ya bayyana hadhihi al-minna ya bayyana da wannan ni'ima da ya ma annabinsa da kauli da fadin sa wa in yuridu an yakhla'uka idan suna son su yaudare ka fa inna halaka Allah hakika Allah ta'ala ya isan maka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine ya karfe ka da taimakon sa wa bil mu'min kuma ya karfe ka da kuma mumunai wa Allah baina qulubihim kuma ya hada tsakanin zuciyoyinsu law anfaqta ma fil ardi jami'an inda zaka ciyar da abin da ke cikin duniya baki daya ma alaka baina qulubihim la kai hada zukatan su ba walakin Allah Allah bainahum sai da ubangiji ne ya haɗa kanun su inna huwa azizun hakim ubangiji mai babuwayi ne kuma mai hikima wannan yana nuna muku cewa duk wani haɗin kai da za a yi magana haɗin kai da banza da ufi ne mutakar ba za a dawo addini ba addini kaɗai shi ke haɗa mutane amma ko kun zo kuce za ku haɗa baki sai ku haɗa kan wasu abubuwa kan wasu sharri amma ba za ku haɗa kai haɗin kai haɗin kai da bai ɗaya ba ya zama muna yi ne ba dan muna ganin me za a ba mu ba wannan sai dai addini kuma domin kace ba ka tsammanin ubangiji zai baka lada nan gaba to kaga da ba za ka yanzu misali mu a Najeriya nan misali kana ganin idan ba muna jin cewa idan muka je lahira ubangiji zai tsaye da mu tsakanin azalimi da wanda aka zalunta ba za mu bar azalimi ta zalunci ba za a bari ba to addini shi ke sa kowa ya tabi amma in ba haka ba kabilanci na nan in ba haka ba bangaranci na nan in ba haka ba mai karfi zai dande ma mai rauni danniya saboda haka haɗin kai na gaske haɗin kai na gaske shine haɗin kai na addini wa a'lana Allah ta'ala ridahu li ashabi ubangiji kuma yayi shela cewa ya yarda da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana zalika lil bashariyya ajma ya kuma bayyanar a qur'ani bayyanarwa na bai daya ga al'umma baki daya fa qala yace wasabiqun al awwal min al muhajirin wal ansar lalle wanda suka yi rigaye na farko farko daga cikin muhajirai da ansarawa wanda zai tabau bi ihsan da wanda suka bi sa tawa radiyallahu anhum wa radu anhu lalle ubangiji ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi ubangiji ya ce ya yarda da su kuma waɗannan wanda ubangiji ya yarda da su suka kawo addini dan ne zaka ce kai baka yarda ba wa a'ada lahum jannatin ubangiji ya tanada musu da aljannatai tajri ta al anharu koramu da gudana da barbishin wannan wannan wato aljannatai din khalidina fiha abada da wa a cikin wannan aljannatai zalika al fawz al azim wannan shine rabo rabo mai girma wa qala kuma yace yace ya ƙara cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika ubangiji ya yarda da mu'minai idh yubayyi'unaka tahta shajara a lokacin da suke maka baya karkashin bishiya fa alima ma fi qulubi ya sa abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim ya kuma saukar da wato natsuwa a cikin zuciyansu zuciyoyinsu wa asabahum fathan qariba ya kuma sakanka musu wani wato fatahi fatahi mai girma na kurkusa da za su samu wa tufiya rasulullahi fi sanatil hadith wa ashara min al-hijra mazala ya rasu a shekara 11 bayan hijira tarikan wara'ahu dinallahi kamilan ya bar addinin Allah a cike ya cika babu abin da ke bukatan kare mustafa min jami'i jawaribihi wanda ya cika ta kowanne bangare fasallar sahabatu fi lakil islami sahabban da suka cigaba da yada musulunci ta ta imratul khulafa ar-rashidin karkashin shugabanci na khulafa ar-rashidun fa hamalu rayatul islami suka dauki wato tuta na addini suna yadawa ila afaqil alam zuwa ga sassani na duniya wa harabu man waqafa amamahum min a'da'i islami suka yaki duk wani wanda ya tsaya gaban su ina son ya hana koyarwar addini ya kai ko ina su suka yaƙe shi hatta tasaru alaihim an suka samu nasara akan abokan gaba nasaran mu'azzara wato nasara wacce take wacce aka karfafe ta wa kasaru suka karya a ta imbaratsuriyatai ne azimatai ne yawan idin wato su fafawa da kowane girma suka karya su a lokacin kamar farisa da rumawa wa kuma daulata farisa wa rum wa bi jihadi haula da jihadi waɗannan sahabban ne haula sahaba أضاء الله تعالى قلوب العباد وبنجي يا حسكك زكاة باي بنور الوحيين ده حسكا وحي نقول أبي قرآن السنة فضاك قوي يعلمون تلاميذهم سكا لنجا كويدا واتو المدرسة سنة ما زالت صلى الله عليه وسلم وانا شيء يدع سنة تفارة أما هذا جاهلية سنة توا قال قاتل سوسو ده يجي باسل حنكلي وهم التابعون لو ده قوة ده المدرسة كما سنيا ده الدين قوة أنك جيك دوبا لك ده سقراtes za ga su plate da su alisatul ɗalibansu ne kuma sun yada sun yada ilimin mukansu duk duk wanda ilimi na falsafa za ku gani duk almajalar suka ringa yadawa su ba almajalar suka ringa yadawa da amma da yake kaga mutane ta karkaru amma kaga su sun yadda su sun yadda shi yanzu kamar shi mai cewa qur'ani din shi yanzu ya yadda in ya faɗa magana wa ai wa'azi yau to wani ɗalibin je isa a wajibin sa amma kaga ya ce shi su Abubakar da Umar da Usman da Ali su ba su dama su Ibn Abbas da Aisha su ba su dama su isa su ba su ba su da malami kenan ko ya ne da ban sani ba ai ba su da hankali ba wa huwa tabi'una lahum bi ihsan sai koyar ma sai koyar ma ɗaliban su su ne tabi'ai wanda suka bi su da kyautatawa ma ta'allamu abinda suka koye shi min muallimin bashariya daga wanda shine malamin wato dan adam baki daya annabi kenan as-sadiq al-masluq shine mai gaskiya a wani abin da ya faɗa al-masluq kuma wanda shi kuma aka masa gaskiya min al-kitabi was sunna a suka koya musu abin da suka koya musu da littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah aqala at-tabi'una bil ulum al-qur'aniyya sai tabi'an suka cika da ilmuka na qur'ani wal hikmata an-nabawiyya da kuma hikima na annabta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnarsa وساروهم ايضا على الدرب نفسه suka bi su ma sawayen waɗannan sahabban fi rashin islam wajen yada musulunci wai kama din da kuma eh da addini kitaban wa sunna suka tsaye da shi a qur'anancansa da kuma a sunnacansa wa warrasuhu liman ba'da suka kuma gadar da wannan qur'ani da sunna din ga wanda suka zo bayan su min al atba'i na wato atba'u tabi'ina kama warathu min as sahabati al kiram kamar suka koye shi wajen sahabban sahabban wato sahabban manzon Allah su ma masu girma yanzu a nan ne muka karanta wajen malam sa muka na daji sai mun karanta shi a ragowar kuma ijabatan insha Allah ta'ala to kuma dai na karanta muku in kun samu kuma sai kuma sai ku sai ku ruwaya sai ku ruwaya sai ku zama kun yi ruwayar littafin to na ganin shi kenan ko kamar mun gama insha Allah ta'ala sai mu zakata a nan abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka sanar Allah ya kai mana sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in